Sunna TV Sunna leƙa gidan kowa. Bismillahir Rahmanir Rahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min anfusina wa sayyiati a'malina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 أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi hudu ga watan safar hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina na da shekara 1448 wanda ya daidai da 27 ga nawa 16 ko 19 ga watan yuli shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazu salafiya wacce take lamba 46 titin majarar tudun wada zariya. domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka alalaita shababa ya udu yauman na babban malaminmu masoyinmu fadilatul doktor muhammad bin abdullah zarban alghamidi rahimahullah wannan littafi littafi ne mai albarka mai tasirin gaske a babunsa ko maudu'in da yake tattauna a kai duk da cewa mai lura zai in ya duba zai yi la'akari da karancin shafuffukansa so amma da yake an gina shi ne akan ayoyi da hadisan manzan rama sallallahu alaihi wasallama tare da nazartar rayuwa da abubuwan da shi malam Allah ya ji kansa ya samu na experience ko kuma abin da jiya ta koyar da shi to sai ya harhaɗa mana waɗannan kalmomi masu fa'ida kamar da muka sani masu hikima sun tabbatar da cewa jiya da shekaran jiya ko kuma yau da kullum suna ba da wani karatu na musamman karatun da ba lallai ka ci karo da shi a takarda ba ba lallai in ka tankwashe kafa a gaban wani malami ka ji ba shi ma sai in ya ciro maka ne daga cikin rumbu na rayuwa na yau da kullum ah, shi yasa mai hikima yake cewa dan duraid Mallam tufidhu ibaran ayyamuhu kana al'ama aula bihi min al-huda man qasa ma lam yarahu bima ra'a arahu ma yadnu ilayhi ma a cikin kasidarsa mashahuriya mai daɗi mai tarin fa'idoji yake cewa a mallam tufidhu ibaran ayyamuhu duk mutumin da rayuwa ta yau da kullun jiya da yau da shekaran jiya ba su ba shi wa'azi ba ba su ba shi karatu ba kana al'ama aulabihi min alhuda irin wannan mutumin makanta ta fi masa amfani gara a ce makaho ne da a ce mai gani ne a nan ya fassara huda ko an fassara huda da matsayin gani me dalili saboda mujawarar da ta yi na'ama mun fahimta wanda wannan yake nuna mata a harshen larauci akwai kalmomin da suke samun fassara bisa la'akari da inda suka zo wanda wannan babi ne mai tsadar gaske a babin la'akari da inda kalma ta samu kanta domin samun nagartacciyar fassara babi ne mai fadin gaske kuma mai fa'idar gaske sai ce man kasa malam ya rahu bi mara'a rahu ma ya dinu ilaihi mana'a duk wanda ya kiyasta abin da yake gani yanzu ya taimake shi abin da yake ganin ya fahimci abin da bai gani ba to arahu ma yajnu ilaihi abin da yake kusa da shi sai ya kokarin fahimtar da shi abinda bai gani ba ma'ana malam yana so dan duraidu yana so ya koya mana yadda za ka yi amfani da rayuwarka ta yau da kullun yau ɗinka domin fahimtar jiya ko kuma haɗa jiya da yau domin fahimtar gobe da hasashen abin da zai zo wannan a takaice duka mun ambace shi ne bisa hasken ko kuma kokarin tabbatar da karatun da malam ya yi ma zamani shi sa ya wallafa wannan littafi mai albarka Allah ya haskaka makwancin malam Allah ya dada shi ya azurta shi da samun ceton manzon tsira salama ya Allah da mu gaba ɗaya, ka haɗa mu a jannatin firdaus wannan shine majalisi na 27 قال المصنف رحمه الله تعالى ألا ليت الشباب يعود يوما فأغتنم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعد منهم وشاب نشأ في عبادة الله فأجتهد في أن أكون من هذا الصنف الذين يفوزون بهذا الفضل الكبير والخير العظيم في يوم لا ينفع فيه مال ولا, ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهنيئا لكل شاب وفقه الله تعالى لاغتنام هذه الغنيمة التي يبشر بها الصادق المصدوق التي يبشر بها الصادق المصدوق عليه صلوات الله تعالى وسلامه ليكون بفضل الله تعالى ممن أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عجب ربك لشاب ليس له صبوة ولا ريب أن هذا لا يأتي عفوا بل لا بد من الازدهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة والجد والمثابرة على تقوى لله وثقة بوعده وهو سبحانه لا يخلف الميعاد wannan babin idan za a iya tunawa mun karanta shi a majalisun da ya gabata sai dai lokaci ya mana halinsa a daidai lokacin da muke tattaunawa akan tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala a a sifa ta al'ajab amma muka ambaci cewa ma'anar al'ajab a nan ba tana nufin mamaki ba ne kai yadda kake mamakin abu in ya faru saboda asali duk wanda zai yi mamakin abu to dole a samu a same shi da rashin sanin abin zai faru shi yasa yake mamakin faruwarsa abin ya zo masa ba zata to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala la yafa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allahu nazzala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al ardi mithlahun yatanazzalu al amru hunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma wannan yana mana bayani bangare daga cikin bangarorin fadin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala to sai kuma gashi a Allah subhanahu Ta'ala a cikin suratu as-saffat yana cewa bal ajibta wa yaskharun ko kuma qira'ar bal ajibtu wa yaskharun in ban manta ba al-imam shatibi yana cewa tiqlaihi wa ta ajibtu wasa kinun aw aba'una kaifa ballala tsohuwar hadda bi fiqlaihi wagmum ta ajibtu wa ta kinun aw aba'una kaifa ballala inda al-imamu yake nuna yake tabbatar da wannan ƙira'ar ta ajibtu to bal ajibta ƙira'ar fatha ba ta da wata damuwa a zahiri duk da ita ma mai banman ba ta da damuwa in mutum ya sani to amma a ilimi na sama-sama mutum zai iya cewa wannan ta ajibta ta fi bayyana gare shi saboda tabbatar da sifar mamaki ga manzan rahama sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bal ajibta wa yaskharun yadda lamarin yake shine ya muhammad ka cika da mamakin yadda suke istihza'i suke izgilanci ko suke fito na fito da umarnin Allah a daidai wannan lokacin kana cike da mamakin abinda suke yi wahum ya yasharun su kuma suna ƙara kutsawa cikin babin izgilanci da fito na fito da umarnin Allah da kuma manzancin da ta zo to kaga idan an tabbatar da sifar mamaki irin wannan ga manzan rahama sallallahu alaihi wasallama kaga babu kura babu damuwa to amma kira'ar bal ta kira'ar abin nan kufiyun illa asim ita ce take buƙatar sharhi mai tsawo wacce a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala yake dangana wannan sifa ta at-ta'ajjub gare shi to ya zaka fassara fassarar ita ce ɗayan biyu anan in anan ne sai ka ce bal azuma qubhu amrihim inda girman munin abun a aikinsu ya kai girman da ya wuce tunani shi ya sa girman shi ya kai girma a wajen Allah wanda a babin attauji al-balaghi wannan kira'ar tana daga cikin kira'o'in da malamai masana kira'at suka tattauna a kanta tattauna mai tsawo har suka kai wani babi da ake kira al-mushakala babin mushakala shine babi ne da yake tattaunawa akan zuwa da kalmomi guda biyu wacce kowace kalma asali ma'anarta daban to amma tun da ɗaya ta zo sai a kawo wata da take kama da ita a kusa domin ta ba da wani sako babi ne mai zurfi a larabci wani mawaki yana cewa ƙaluktari shai'an yujib laka ya ziyarci wasu ne sai suke sai yake ba da labarin abin da ya faru a ziyarar da ya kai musu sai yake cewa sun ce da shi faɗa mana me kake so mu dafa maka nujid mu ƙwararru ne wajen iya girki sai ya ce mene ƙalab bahuli ya dubbatan wakan nufa ba bahu ku je ku girka min riga da alkabba to ana girka ana dafa riga me yasa ya ambaci wannan saboda mu mushakala kusancin maganar da zai yi da maganar da suke na cewa ka faɗa mana abin da suke so mu dafa haka mun fahimta kuma wannan ko a ko a hausa ne ya halatta a yi haka misali kana so in fesa maka turare misali amarya ta tambaye ka kana so in fesa maka turare a'a je ki fesa mun girki da ana fesa girki ne amma je ki fesa mun girki saboda ne saboda kusancin girki da ambatan kana so in fesa maka turare wannan shine musakar yana nan da yawa Allahu yastahzi'u bihim ko wa kuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin da makamanta to mun dawo wannan qira'ar lafazin wa yaskharu wannan lafazin na izgilanci da mai da abubuwa wanda ya kamata a ɗauke su da muhimmanci a yi shakulatan ɓangaro da su to wannan lafazin abin da ya fi kamata ya yi mutakala da shi shi ne nafazin da a zahiri ake ganin mamaki shi wancan mashiririci amma abin da yake yi a shirirancen a cikin shirirancen tashi ya kai a zahiri a cika da mamakin abin da yake saboda mutakalar wannan sai aka kawo nafazin ajib kamar yadda bayani ya gabata saboda haka dai wannan siffar ana tabbatar da ita da wannan ma'anar a wannan kira'ar idan kuma a cikin irin waɗannan hadisai ne sai ka bayanin cewa lafazin al'ajab a nan ko a ta'ajjub yana bayuwa ne zuwa ga ma'anar istihsanullahi subhanahu wa ta'ala بطبيعة هذا الشاب الذي ليس له ميلان أو ميل إلى الصبوة matsayi na musamman da bawa zai samu wanda matsayin abin sha'awa ne abin burgewa idan ka san matsayin da mutum zai samu a wajen Allah saboda mai saboda bai zuciyarsa ba ta karkatu zuwa abin da ire-irensa suke karkatuwa da shi da fizge-fizgen samartaka ko kuma ah, karancin shekaru Allah ya ce malam ya ce wa larai ba larai ba la annafi ya liljin zalika kitabu larai ba hmm? korewa gaba ɗan wa larai ba babu kokanto babu shakka anna hadha la ya'ti afwan irin wannan matsayin matsayi na baya wa shabun na sha'afi ibadatillah saurayin da ya taso cikin bautar Allah da kuma wannan matsayi na girmamawa da abin sha'awa da ban kaye da bawa zai samu a wajen Allah to wannan fa ba accidentally ba kwatsam ya samu wannan matsayin ba me ya faru ko kuma ba hakanan ya samu ba ko kuma in ana so a samu ba bararren kwai ne za ka same shi kawai a jasar an bare masa ba me ake bukata labudda mina hadi wal mujahada dole ne a yi tsayuwar daka a dage a tashi a himmatu wajen neman wannan alkhairi kai saurayi ne ce budurwa ce ko kuma kai mai karancin shekaru ne to ga wani romo da wata falala da manzon tsira sallallahu alaihi wasallama alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha gashi yana maka bushara cewa inda za ka yi kaza da Allah ya maka kaza a ranar da kake tsananin bukatar inuwa sai aka ce maka to wannan samartakar wannan ƙuruciyar da za ka kula da ita ka tafiyar da ita wajen bautar Allah wajen kyautata alaƙa da Allah wajen shuka alkhairi a bayan ƙasa kyautata alaƙa da mutane tafiyar da a kan abin da zai amfane ka to daga cikin tagomashin da za ka samu a inuwantar da kai a inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa waye bai san wannan falalar waye bai san wannan manzila da manƙaba ko a rayu wannan yanzu aka ce maka lokacin da <clears throat> rana ta kai daraja ta hamsin ana tsananin rana karfe sha biyu ko karfe ɗayan rana sai kana tafiya sai wani ya zo ya kara maka lema ya kake ji ko kuma wani ya zo ya ɗan baka ride ko lift ya ce ɗan zo zan rage maka hanya ya kake ji ko kana cikin tsananin shan wannan ranar wani ya ɗan ɗauko leda fiye wata ko botul na ruwa ya baka ya kake ji wannan a rayuwar duniya ce to walil akhirati almasalul akhwaf lahira tana da misalin da yafi ban tsoro fiye da wannan ba wannan misalin ake yi to a irin wannan yini mai ban tsoro mai firgitarwa a ce kai bawan Allah saurayi ke budurwa mai kuruciya saboda yadda kika tattali budurcinki kika kula da samartakarki da kuruciyarki Allah subhanahu wata'ala ya ce zai miki sakayya da wannan ai limitli hadha falyamalul amilun dan wannan ne ya kamata mai rage-rage mu yi tsayuwar daka domin mu samu wannan alkhairi yana da kyau mu ambaci cewa shabun na sha'afi ibadatillah daga cikin alkhairan da zai samu ko ake sa ran zai samu ko kuma daga cikin dalilan da ya sa zai samu wannan alkhairin akwai hasashen babu mamaki rayuwarsa za ta yi tsawo to idan tun yana ɗan shekara ashirin yana kulawa da sallah yana kulawa da amana yana kulawa da gaskiya karatun ƙur'ani ayyukan alkhairai mabambanta to a ce ya kai shekara saba'in a haka ya kake gani da wanda shi sai bayan ya kai sittin sai ya zo al'amarinsa ya miƙe za su haɗu saboda khairukum man tsala umuruhu wa hasuna amalu mafi daraja da alkhairi a cikinku shi ne wanda rayuwarsa ta yi tsawo sannan kuma aikinsa ya kyautatu ya zama kyakkyawa mai ban sha'awa Allah ya azurta mu malam yace sabiri wal musabara dole ne a sami haƙuri da almusabara sai malam ya ce waljiddi walmusabara da kuma himma da almusabara ne bambanci tsakanin almusabara da almusabara sa'un da fadin ya bambanta hmm? ko wanda ya sani al shi shine ta al almashaq wasu ab fi sabili ta al-hadaf ɗaukar wahalhalu da za su fuskance ka lokacin da kake so ka kai gagaci wannan shine ne almusabara al kuma shine dogewa da ci gaba a kan abu babu yankewa komin wahalarsa domin ka kai ga manufarka saboda haka hassan da usaini ne yan gida ɗaya ne amma suna da bambanci they are not identical ba iri ɗaya bane ne su kowa da bambanci a siffarsu in ka fahimci wannan sai ka gane ma'anar ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wasu masu fasara sai ka ji suna cewa Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani isiru ku yi haƙuri wa samiru ku dai ci gaba da haƙuri <laughs> ko da ma'anar fassarar wannan kalmar tana bayuwa zuwa abin amma ba ku ci gaba da haƙuri a'a isiru ku yi haƙuri wa sabiru ku yi juriya akan abin da yin haƙurin zai jawo muku mun gane jurewa yanzu misali wani ya ci taba mutuncin mutum misali ya yi niyan ya mayar masa da martani sai ya yi haƙuri da ya yi haƙuri kage yanzu an samu isbiru misali ina mana misali ne ba lallai wai ma'anar ayar fassara ba to haƙurin nan da ya yi na bai auna masa kwano biyar da kwano ɗaya ba ya yi haƙuri to wannan haƙurin sai ya jawo masa wani abu ko menene misali ta sanadiyar wancan haƙurin to wannan ah, abin da ya faru na biyun ya jure akan haka domin kare mutuncinsa domin ya ɗaukaka kar ya sauko zuwa level ɗin wannan mai taɓa mutuncin nashi to shi ne musabara wannan alif ɗin da ke ciki ba na mufa'ala ba ne da kai da wani mutum a'a na mufa'ala ne da kai da abin da zai rika ingiza ka yana a cikin zuciyarka cewa ka tashi karama ka tashi kai kaza sai ka jure mun fahimta to musabara kuma da sa'un ita kuma ma'anarta ita ce shine ya za a yi a samu consistency a ci gaba da dagewa akan abu saboda a kai zuwa ga gaci mun fahimta mun gane sosai ko wata aya take zuwa mun fa famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba ko ayar tana magana akan ya'juj wa ma'juj Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa famasta'u an yadhharuhu wancan katangar da zulkarnain ya yi ya ajuja wa suna ta himma domin su tsallake shi su taka su haura fa masfa'u ba za su iya ba sannan wa masfa'u lahu naqba sannan sun gaza su kwakule shi su fasa wannan katangar har su shigo cikin duniyar duniyarmu ya inganta hadithin manzan rahama sallallahu alaihi wasallama cewa kullum za su zo suna haƙawa suna abin nan har kullum in suka haƙa gobe in suka dawo sai su tarar da ita yadda take amma gobe in suka dawo sai su ce in sha Allahu kaza kaza sai har dai su kai ga fasa wannan katangar a nan akwai karatuttuka guda biyu na farko wanda yake da alaƙa da aljid walmusabara da asabr walmusabara shine dagewarsu wajen ci gaba da haƙawar yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe wannan shine almusabara almusabara kuma ai suna wahala suna ɗanɗana kudarsu wajen haƙawar wannan shine almusabara an fahimta to fa'idar mu ta gaba tunda mun ambaci ayar duk da ba majalisin qur'ani bane amma dai ai ma dan shiga lambu mu dan yi kiwo mu sha ruwa ko mu fito lambun qur'ani me yasa aka sanya ta'un a far a kalma ta biyu ba a sa a ta'un ba a sa ta'un a kalmar farko ba fa masta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba Eh, kuma idan mutum ya fahimci larabci sosai ba zai taɓa kuskure wajen garwaya ko canza tsakanin kalmomin nan guda biyu ba ya ce fa mastaɓa'u an yi haruhu wa lahu na kawa ba zai taɓa faɗan wannan ba me dalili saboda ma'anar wata ma'ana ce mai zurfin gaske kila tana rikin manyan fa'idojin da ya kamata ku rike a yau ko mu bari sai mun je majalisin ƙura'ani da hawa katanga haura katanga da ƙwaƙula katanga wanne ya fi wahala ɗaya ko da ƙwaƙula katanga ko garu da hawa sama wanne ne ake buƙatar mutum mara nauyi ya yi shi sofa masu ba ta'u ba nauyi <laughs> ta'un kuma nauyi ne wa masu lahu na ƙaba na ƙaba shi ne haƙawa da tonawa saboda haka ta'un sai ta cancanci wahala da nauyi a ƙasa kenan haurawa sama kuma yanzu in aka samu wani kosashe ana so a ciro mangoro ai dan karami ake sawa ya hau ko ba haka ba mun fahimta wallahu ta'ala ala wala na ce ce mene mhm ci gaba mana kai bayani da kanka ina so ka bada ansa ne da kanka na'am a to ka karisa na yawa ya ce masu idigamin ta'un fa masfa'u an Haruhu wa mastata'u Aiko daga sound ɗin daga amo ka san wanne ya fi. nan sai ka koma ilmul ilimin sauti da amo shi zai bayyana maka wanne ya fi nauyi kuma na biyun fi nauyi mun fahimta duk da kuma duka kalmomi biyun tunda dai kun matsace mun shiga kalmomin biyu ba'un tana fa'idantar da kauri da wahalar aikin duka eh? mun fahimta sinun da famas na sinun ɗin tana fa'idantar da yawansu da watsuwarsu wajen aikin saboda harfin min harfin safir mun fahimta alif famasta'u maddin ita ma tana da ma'ana daukan lokacin da inda za su za su kai qur'anin nan ba Allahu akbar yasa ibnu atiya rahimahullah yake cewa yake cewa a kur'ani wata duk wata kalma duk wani harafi da kaga an aje shi a wani waje sai ya ce ku kula da wani abin da zai faɗa duk duniya kalmomin larabci gaba ɗaya ba wata kalmar da za ta iya wakiltar wannan harafin ta tsaya a matsayinsa ta ba da ma'anarsa babu misali mu haɗa a majalisun ƙwararri <laughs> malam ya ce ala takwallilla, wannan abin na aljid wal mujahada aljid wal musabara wasabur wal musabara ba wai a yi shi saboda kai kumarar ba ne a'a ala takwallilla, saboda tsoron Allah mun fahimta kuma ta takawa kana kwaɗayin rahamar Allah kana kafa kafa akan azabarsa kana kokarin bin dokokinsa domin ka dace da rahamarsa kana kafa a kan ah, abin da ya hana da sabansa saboda tsoron azabarsa wa huwa subhanahu la yukhlifu al-mi'ad kuma ko shakka babu sarki ya tabbata ga Allah Allah baya saba alƙawari a cikin mutane wanda karamcinsa ya kai karamci ma bai yadda ya siffanci da yawan saba alƙawari to walillahi almasalul ala shi yasa eh, wannan kalmar sai ta zama kalmar da muminai suke ma Allah kirari da ita lokacin da suke roƙonsa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil limani an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد kirari ne ga Allah da tsanantuwa zuwa gare shi saboda haka an baka satar amsa ko an baki satar amsa in kin zo addu'a daga cikin lafizan da ake yi a yi Allah fadanci Allah ba ka saba alkawari Allah kai mai ansa kiran bawa ne Allah ka ce mu roƙe ka za ka amsa ya Allah gani na roƙe ka Allah ka tausa ka karɓa mu mun fahimta wannan lafazi da malam ya cike da shi lafazi ne wanda yake sama zuciya karsashi lafazi ne da yake farkar da ƙwaƙwale cewa ku je ku bi wannan tafarkin fa in kuka bi za ku dace da rahamar Allah da falalar da take jiran bayinsa a gobe kiyama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari قال المصنف رحمه الله تعالى ألا ليت الشباب يعود يوما لأنظر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقاه وعن علمه ماذا عمل فيه وأنظر في نفسي وأنا العبد الفقير الضعيف حين أسأل بين يدي القوي العزيز العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافيه وما جوابي عما آتاني ربي من هذه الأربع وأنا أعلم عظم غفلتي وكبير تفريطي رغم قيام الحجة ووضوح المحجة فيا سعادة من أعد العدة واستعد للإجابة وهو في زمن المهلة ويم الله إنها لأسئلة جديرة بالوقوف عندها والاستعداد لها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد malam ya kulla mana sabon babi wanda yake dauke da sakonni masu matukar muhimmanci me ya sakonnin da wannan babu yake dauke da shi malam ya ina ma ina ma cikin begensa ga ƙuruciyarsa ina ma da samartaka za ta dawo ala gafarta malan da za a dace da wannan falalar samartakar ka ta dawo a yi maka rewinding da tariyar jiya da shekaran jiya me kake so ka yi ya ce da zan samu wannan damar zan yi dubi ne duba na musamman zan yi la'akari la'akari na musamman zan wa'azantuwa na musamman zan yi ma ƙwaƙwalwata da zuciyata karatun tanasu a kan me ya ce a kan hadisin manzan rahama sallallahu alaihi wasallama inda annabin tsira yake cewa la ta zulu kadama ku gyara an sa kasra a kan dalu la ta zulu kadama abin yawmal qiyama babu wasu kafafuwa guda biyu na wani bawa daga cikin bayin Allah waɗanda za su wuce a ranar tashi alkiyama hatta yus'ala an arba'i khisal face sai an turke shi an tsayar da shi a gaban Allah an tambaye shi abubuwa guda hudu an umurihi nan ma gyara kasra ra'un an saban ma akan ra'un an umurihi fi ma'afna akan shekarunsa rayuwarsa me ya karar da rayuwarsa akai kowa daga cikinmu <clears throat> da ni mai magana da ke ko kai ko ku masu sauraro dukkanmu kafafuwanmu guda biyu ba za su wuce a gaban Allah ba za su wuce ranar tashi alkiyama ba sai an tsayar da kowa an masa waɗannan tambayoyi <clears throat> tambayar farko akan rayuwarki rayuwarmu rayuwar kowa a cikinmu me ka tafiyar da rayuwarka akai me ka ƙarar da rayuwarka akai wa an shababihi fi ma'abla akan samartakarka da ƙuruciyarki wai akan me muka tafiyar da ƙuruciyarmu kai da kake cikin ƙuruciyar yanzu za a tambaye ka wanda ya riga ya wuce ƙuruciyar ya kai 60-70 shi ma sai an tambaye shi a kan ƙuruciyarsa wa ammalihi min ta tasabahu sai an tambayi kowa a kan dukiyarsa min ta tasabahu ya ta ina ta wace hanya ya tara wannan dukiyar wasima anfaqahu sannan akan me ya ciyar da wannan dukiyar wa an ilmihi ma za amila bihi sannan sai an tambayi kowa akan wa an ilmihi akan iliminsa ma za amila fihi akan me me wani aiki yayi da wannan ilimin malam yace wa anzura fi nafsi sai in yi duba na musamman in kalli kaina <clears throat> wa ana al'abdul faqiru da'if ni kuma ga halin da nake ciki ni bawa ne mai tsananin talauci talauci yana nufin talauci na nagarta talauci na babban guzurin zuwa ga Allah sannan kuma mai rauni wanda ya sakaci da damar da Allah ya bashi limamin kuba yake faɗan wannan hina us'alu bayna yaday alqawi alaziz lokacin da za a tambaye ni a gaban alqawi wanda yake mai karfi al'aziz buwayayye me yasa malam ya ambaci waɗannan sufofin alƙawi da al'aziz saboda na farko mushakala ko mujawara ya ce alfaƙir abdu'id mai rauni bawa kenan to ubangiji fa mahalici alkawi ne sannan lafazin al'aziz buwayayye lafazi ne da yake nuna ƙasaitar Allah wanda shi ne walahul mulk yau mai yin fakufi sura alimul gaibi wa shahada ko kuma limanil mulkul yau lillahi alwahidi alkahar fuzza dai waɗanda suke nuna buwayar Allah da ƙasaitarsa wacce za ta ƙara bayyana idan aka haɗa a gabansa a filin kiyama Allah ya amintar da mu malam ya ce al'alim al masani mai bin diddigi ko kuma mai ba da labarin dukkan abin da ya faru al na ɗaukan ma'anoni guda biyu mai bin diddigin duk abin da ya faru masanin lunguna da saƙunan abubuwan da suka wakana ko kuma alkabir mai ba da labari duk abin da muka aikata kamar yadda za mu zo mu ji bayani a gaba malin ya ce alladi la tafa alaihi khafiya kunga ya kara sharhi kenan wanda ba abin da yake koyuwa gare shi yau ma idin tu'raduna la tafa minkum hafiya. ranar da za a bi da ku shine la tazulu qadama abdin la takhfa minkum khafiya babu wani silin zaren aiki ko abin da ya ɗarsa a cikin zuciyarka wanda Allah bai sani ba wa in kana misqala habatin min khardalin Allah bai ce sana'ati biha ba taina biha an riga an gama ma mun riga mun bijiro da ita mun zo an fahimta yau mace jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ranar kiyama Allah ya ce wani yini ne da kowace rai sai Allah ya ce nafsun wannan lafazin na nafsun ya cire ma kowa daga cikin rigarsa rai kai waye ba ta wannan ake ba kowa an cire rigar da hular da kowa yanzu rai ake magana sannan babu physical appearance da yanayinka wane dogo ne wane gajere wane kyakkyawa wane a'a duka nafsun yanzu duk an bar wannan gangar jikin din ba ita ce ma'aunin ba a sani in ka gane wannan za ka fahimci dalilin da ya sa Allah ya ce alimat nafsun mene ma ahbarat ko kuma ma kaddamat ba sai aka ce nafsun nafsun saboda da an ce rajulun ko wamra'a da wani ya ce a mutum kenan aini mutum yanda nike kenan a nafsun mun fahimta to a wannan ranar Allah yake cewa rai za ta yi burin ina ma akwai tazara tsakaninta da aikin da ta yi buɗal mashirƙin a ce aikinta na yamma ita kuma tana gabas ko kuma kudu shi ita kuma tana arewa kamar yadda waɗanda suka saba ma Allah suka riki wani abun bauta ba Allah ba ko kuma suka shagalta da ƙaunar wasu waɗanda ba su cancanta a ƙaunace su ba irin ƙaunar da suka yi musu ranar tashi alkiyama za su ce ya laita bai ni wa bai naka bodal mashirikai ko sa alkari Allah ya kare mu malam ya ce ah, ina muke wa ma jawabi amma atani rabbi min hadhihi al-arba zamu zamu dawo sharhin hadisin ina karanta sharhin malam ne malam yace wata amsa na tanada malam yana ba mu labarin kanshi ne amma yana so ni mai magana da kai mai sauraro kowa ya tsora kanshi a wannan ma'aunin yanzu ka ɗauka ga ka a gaban Allah kuma tabbas haka za ta faru an tsayar da kai za a yi maka waɗannan tambayoyin guda hudu kan rayuwarka a kan samartakarka kan dukiyarka in aka ce dukiya karka ce su alajiwa ne naira goma da take cin aljihunka dukiya sunanta a wannan babu sai dai su alajiwa ne hisabinsu ya yawa saboda tarin dukiyar mun fahimta amma almal anan yasduqu fi kulli mamtalaktahu lafazi ne da yake gasgatuwa ga duk abin da ka mallaka in naira biyar ce sai an yi hisabi a kanta mun fahimta sannan ka tuno cewa da za a tambaye ka kuma akan yadda ka ci yadda dukiyar ya za ka yi bayani naira ashirin inda ka kashe jiya ka sai fiye wata duk za a tambaye ka kai ko shakka ba mu wa an ilmihi sannan tambayar ka ta hudu ka tunanin in za a tambaye ka akan iliminka wace amsa za ka bayar shin kayi aiki da abin da Allah ya sanar da kai ko baka sani ba wannan lafazin shi ma karka ce to su aran mawa na ake nufi da suka haddace kur'ani su malamin fikihowa ne malam mai mana lacca a'a ilmihi a anan abinda Allah ya sanar da kai na kadaituwarsa hadisi ɗaya da ka ji na manzan Allah su alaihi aya ɗaya da ka fahimta duka sai an tambaye ka mun fahimta wannan jama'a gaskiyar gaskiya ce wacce lamir ya tafi ha babu ta baba ko shakka a ciki malam ya ce wa ana a'lamu izama zaflati malam yana ta mulmula yana ta maimaita waɗannan kalmomin masu tasiri a zuciya ya ce ni kuma na fi kowa san girman raunina wa kabira tafriqi da mayalwacin sakacina sakacin da na yi da rayuwa damar da Allah ya bani lokutan da na tafiyar da su ban yi taslihi ba ban yi istighfari ba ban yi nafilfili ba ban yi ayyukan alkhairi ba ragma qiyamil hujja da tsayuwar hujja a kaina mecece tsayuwar hujja awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nabi Allah ya baka shekara ɗaya shekara biyu Allah ya baka lafiya Allah ya baka gani Allah ya baka ji alam naj'al lahu aynay wa lisanan wa shafatay harshen an ce an baka ne domin kai zoma farfesa a majalisa kai ta sharhi kanin labarai na siyasa ko duk wanda ya wuce kai magana akan shi ba duk wannan aka baka harshe ba sau da haka duk wata kalmar da ta furza sai an yi hisabi a kanta ma yaltizu min qawlin illa ladayhi raqibun ce kalma kalma sai an yi hisabi a kai ranar kaza ga watar kaza a majalisin kaza ka ce tir me yasa ka ce tir ka ce asha me yasa ka ce asha ka ce madalla me yasa ka ce madalla wa kulle shay'in ahsaynahu kitaba يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه لن ينسه لم ينسه الملكان حين نسيته بل قيداه وأنت لاه تلعب كما عند علي بن أبي طالب أكي رويته على الوجن سيكيسه أي رح يورك كاي أبو بوان دا كامن تالسو mala'ikun da suke tare da kai ka manta amma su kayyada sun rubuta sun taskance abinda ka aikata wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ayar jama'a ta kai girman da za ta motsa zuciyar mai zuciya mai rariyar zuciya ta kai girman da za ta tilasta ma mutum ya turke kanshi ya shiga taitayinsa Allah ya ce inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malu ai rayuwar da kuka yi ba kun zo ku shiga ta kofar shigowa ku fita bane shi kenan ina kunna nastansihu ana taskancewa ana daukan hoto ana kiyaye duk abin da kuka kasance kuna aikata wani bawan Allah malami ne ya je kasar America wata rana ya je ziyara sai ya karbi yana tuka mota so saboda haka sai ya dauki mota ta haya ko tashi Allahu alam bana iya tunawa yana tuki da kansa sai message mana wasiƙa ta karta kwana ta waya ta zo masa cewa ran kaza daga watan kaza ka ƙetare traffic light kuma ka ƙetare ta ne a lokacin tana launi na ja saboda haka akwai tarar dala 150 a kanta. idan ka yadda ka gaggauta biyan wannan tarar da ke kanka idan baka yadda ba kana da haƙƙin bibiyar abin da ya faru domin a tabbatar maka da gaskiyar abin da ake da'awa a kanka sai ce a shi gaskiya bai yarda saboda shi baya tuna ya wuce traffic light yana ja ballantana a ce ya saba doka shikenan sai aka ce to zo inda ba ƙasa ake gaddamar kokowa sai aka bude kwamfuta gashi sai aka ɗauko hotonsa daidai lokacin da ya zo traffic light aka ɗauko ga hoton sai aka bar kyamara ta ci gaba sai ta ƙara ɗaukan hoto ga lokacin da ya ƙetara traffic light tana ja sai aka tsayar gashi dumu-dumu an kama shi yana tsakiyar ya baro baya ya riga ya taho gashi a tsakiya bai wuce ba kuma tana ja ya ce ya rantse ya ce bai taɓa fahimtar wannan ayar inna kunna na sansiku ba sai wannan ranar ya ce a duniya kenan ya musanta wani abu da ya faru gashi ɗan adam irin shi ya zo ya tabbatar masa da cewa ran kaza tun hoton zai fito maka har da sakon karfe uku da minti goma da sakon sha cip an kama ka ka wuce kyamara ka wuce sai je biya ya ce tun daga ranar duran da na wuce wannan ayar sai jikina ya motsa wannan shi shine tadabburi inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun yanzu wannan majalisin namu da wannan bayanan da muke yi duka sai an bijiro da su sai an yi hisabi a kai don me nike wannan karatun ni da nike yi kai da kake sauraro me ya kawo ka karatun da muke yi muna yi ne da wata manufa duka duk Allah ya sani kuma sai an yi hisabi a kai wannan ina ƙara maimaitawa shine karatun karatu shine inda birnin da ake so karatun ya kai mu ba alhudahudancin karatun ba ba rerawa a baki ba a karanta a fahimta amma a kai shi wannan marhalar da malam yace bayani malam yace ah, wa wuduhil mahajja tare da kuma bayyanar hanya ga ta ta fito karara fa ya sa'adata man a'adda udda ma dalla da bawan da yayi shiri yayi tanadi fa sa'adda lil ijaba ya shirya amsar da zai bayar din dai tambayar dole ce dole babu makawa za a yi tsayuwar a gaban Allah dole ta faru me ya rage abin da ya rage guda ɗaya kai tanadin guziri kai tanadin amsar da za ta bayar wa huwa fi zamanil muhla tun kana da dama amsar ba wai kai tanadin me zaka ce ba shine a'a ana tanadin amsar ne da aiki ba a bukatar ka faɗa da in na je gaban Allah zan ce kaza ina wane kai a da aiki zaka yi saboda me idan da zaka faɗa abin da ba haka ba a gaban Allah za inda mutum zai faɗa abin da ba haka ba a gaban Allah rufe bakin za a yi sai a ba da hannu da aka yi sainin in ƙarya da shi shi zai yi shaida ƙafar da aka taka aka je inda Allah zai so ita za ta yi magana idon da aka yi amfani da shi aka gani yanzu shi za a mai da shi harshe ya magana al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima bima kanu ya'malun ina fata mun gane saboda haka amsar da aiki take fitowa ba wai da sanin abin da za ka faɗa amsa wai mulla malai ya ce na rantse da Allah inna hala as'ilatun jadiratun bil inda indaha waɗannan wasu tambayoyi ne masu tsadar gaske waɗanda suka cancanci kowa ya taka ma dokinsa burki ya tsaya ya waiwaya wai ina nike akan wannan tambayoyin da annabi sallallahu alaihi ya bada labarin cewa za a tambaye mu walisti'dadi laha sannan mutum ya tambayi kanshi wani tanadi wani shiri yayin ma waɗannan tambayoyi wannan ba wanda zai iya yin wannan sai man kana lahu qalbun sai wanda yake da lafiyayyar zuciya au alqasama wa huwa shahid ko kuma ya karkato da jinsa karkato da jin wanda yake so ya amfana da abin da yake sauraro mai lafiyayyar zuciya wanda zuciyar take halarto abin da take sauraro kuma take fuskancewa take niyyar aiki da shi malam sai iktibasin wannan ayar iktibasi ma'ana ciro aya kawai a kawo ta a cikin jumla ba tare da an ce ƙalallahu ba salo ne na sanya wa magana ado da ƙawa yanzu da malam ya ce ƙalallahu ta'ala liman kana sai ka ji ɗanɗanan ya ragu amma kawai sai ya sadar da maganar sai ce liman kana lahu qalbun aw alqasam a huwa shahid kamar yadda a baya ce inna allaha wa huwa subhanahu la yukhlifu almi'ad wannan shine iktibasi akwai bayanai masu mahimmancin gaske waɗanda suke da alaƙa da wannan hadisi da fashin baki akan waɗannan abubuwa guda hudu da Allah subhanahu wata'ala zai tambayi kowa a cikinmu akan rayuwa akan dukiya akan ilimi akan lokaci akan ƙuruciya akan ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da kai waɗannan bayanan mutara a gaba a majalisi na gaba sati mai zuwa insha Allah za mu ƙarasa sharhi akan wannan hadisi da sauran fa'idojin da suke da alaƙa da shi ya Allah muna roƙonka wannan karatun da muka yi ka sanya shi ya zama allura gare mu wacce za ta zaburantar da mu wajen ƙara kusantar ka ka azarta mu da ƙara yin kafa kafa da duniya ya Allah karka sanya duniya ta zama babban burin mu karka shagaltar da zukatanmu da wannan duniyar ya Allah ka yakice duniya daga zukatanmu Allah ka ba mu ikon raina duniya Allah ka ba mu ikon wulakanta duniya Allah karka ba duniya dama a kanmu ya Allah karka shigar da duniya cikin kwakwalenmu da zukatanmu Allah muna roƙonka ka mai da duniya ta zama matakalar da za taka mu dan kwafar da ita mu bi tsanin zuwa samun yardarka Allah muke roƙo ka sanya mu ta zama mai albarka idan ka tashi karɓar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad